ku ne ba shi da kirki ko kuɗin kitso baya bani gashi kwarkwata ta ni. Mama ta yi yaji ku taro da. Dan a taɓa zan hau. Ku taro da. Ya ka dan a taɓa. Ku taro da. Zo ka kai ni bata. Ku taro da. Ai uban ku ne ba shi da kirki ko kuɗin kitso baya bani gashi kwarkwata ta ni. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin wanda zai muku bayani a kan tashi. Ga tana rawa, na dole na girgiza, tunda da ke baki da to ai da kike rawar dama da kudin mu kike rawar. Duk wanda ya tashi a ƙasar Hausa musamman ma a shekarun baya ya san tashe ko da yake dai ba al'ada ce mallakin malam Bahaushe shi kaɗai ba. Idan aka bibiya kusan kowace ƙabila musamman ma a Afirka tana da irin nata tashe da take yi da yarenta wanda ta gada daga iyaye da kakanni. To amma da yake shirin namu da harshen Hausa ne, shi yasa muka ba da ƙarhi akan tashe a ƙasar Hausa. Shi dai tashe wata hanya ce ta raha da nishaɗi don masu azumi su manta da gajiyar da suke ji bayan shan ruwa ko ma kafin shan ruwa. Tashe na cike da hikima wajen koyar da darasi da jan hankali akan wasu ɗabi'u masu kyau da ya kamata a riƙe ko kuma akasinsu da ya kamata a watsar. A cikin shirin za ku ji ƙarin hasken da hukumar 'yan sandan jihar Kano ta yi akan hana yin tashe, sannan za ku ji asalin tashe da ma'anar kalmar da kuma amfaninta shan a ƙasar Hausa. Masu kula jojan taɓa tashe, masu kula jojan taɓa tashe, masu wajen ajini ya kama, masu kulen joja mu yi tashe, masu wajen ajini ya kale, mata na koma galin mu gwale, masu watan ajini ya kale, mata na koma galin mu gwale, masu Kayan mu nisa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi wani ƙarin haske game da hana tashe da 'yan sanda suka kai a jihar? Ba hana tashe aka yi ba, an dakatar da wani nau'i na tashe da ake. Na'am. Tashe irin wanda kananan yara suke da rana da safe a gidajen iyayensu da makwabtan 'yan uwansu ba a hana wannan ba da wanda 'yan mata suke. Amma irin tashen da ake yin sa da daddare wanda yawanci dama 'yan daba ne suke fakewa da waɗannan tashe suna fitowa suna yi da makamai za ka ga su ɗan ruwa dama sun fito ne kawai don sata fashin kayan mutane sata tare ko motoci suka za a kan titi suna faffasawa wannan ke ta sa wato daga bayanai da aka samu na sirri aka dakatar da wato irin wannan nau'i ta tashi. Kahin mu ci gaba ga ra'ayoyin wasu mutane akan matakin na dakatar da tashen dare da 'yan sanda suka ɗauka a jihar Kano. Sunana Aminu Ahmad Fantami daga jihar Gombe. A gaskiya yana jajanta al'ummar jihar Kano bisa mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka na dakatar da tashe. Duk da dai cewa mun san mu Hausawa ne kuma tashe yana ɗaya daga cikin al'adu na Hausawa da ake gabatarwa irin wannan lokacin. To gaskiya za a yi kewa sannan kuma al'adun Hausawa yana ta komawa baya. duk da cewa tashen ya zo da wani salo, kasancewar canjuwar zamani Da gwamnatin kamata a ce ta yi gyara ba wai ta. Da farko dai sunana Yakubu Abdullahi da ke karamar hukumar Kura. Alhamdulillah gaskiya wannan mataki da hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta ɗauka akan hana tashe gaskiya ni a a ra'ayin ba daidai ba ne domin a bisa tsari da al'ada namu na Hausawa ire-iren waɗannan wasannin wadatun ƙarni ƙarni ƙarni na tara a baya ake gudanar da su. So magana ta gaskiya idan har za a ce hukumomi suna dakatar da irin wannan wasanni a gani nake duka al'adunmu za su zamanto sun rabu ko kuma dan yi musu rauni akwai hanyoyi da dama da dabaru da ya kamata a ce gwamnati ma'ana hukumar 'yan sanda ta ɗauka wajen misali tunanin da ake ko ta gari suna shiga domin yin sace-sace da sauransu akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce hukuma ta ɗauka wajen dakile irin wannan al'amari amma ni a nawa ra'ayin gaskiya ana tashi a jihar Kano gaskiya mu a gurinmu na Hausa iyayenmu Hausa kakanninmu Hausa wanda duka iyayen mu ma da kakannin mun taso mun ga suna wannan gaskiya a ni a ra'ayin gaskiya ba daidai bane amma akwai wasu dabaru da dama idan har hukumar 'yan sanda za ta bujiro da su wajen dakile wannan abu da suke tunani su wannan shine a gaskiya abun da hukumomi a jihar Kano sun yi gaskiya rashin adalci ne kuma rashin imani irin na da 'yan tsaro na Najeriya saboda abun da aka kirkiro kusan shekara tun ba da 'yan tsaro ba har zuwa yanzu a ce wai yau a a hito hili a ce an hana kai ma san impossible wannan magana ce amma yanzu a ce wai tashi wai wanga tashi aka shekara shekara wai a ce ba a yi a nan cikin wanga lamarin akwai zalunci cikin wanga lamarin ya kamata a ce ya kamata a ce al'ada ce wannan wadda al'ada hausawa ce wanda suna yin bayan shekara. Nan gaba kaɗan za ku ji Farfesa Aliyu Muhammadu Bunza na sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Usmanu hodiya da ke Sokoto da bayani akan asalin tashe da kuma amfanin shi ga al'adar Hausa. To amma tun da yau Juma'a ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya wadda za ku iya saya yau. Da babban labarinmu na wannan mako mai kanun 'ya'yan manyan 'yan siyasa da suke shirin gadar iyayensu. ya yi nazarin waɗansu matasa ne kuma 'yan manyan 'yan siyasa tsofaffin gwamnoni da sauransu da suka fito suka nuna sha'awar su gaji ko jeren gwamnonin ko kuma na wasu makamai daban-daban sai kuma wani labarin da wani ya gano su lallan da suka kai naira miliyan goma binne a gonar gado sannan mun yi tuna baya da dr dalado sarki tafida game da rayuwarsa da kuma harkokin da suka shafi siyasa da ya shiga inda ya bayyana mana abin da ya hana obasanjo tazarce ya kuma bayyana yadda ya zama likitan shagari da sauran al'amuran rayuwarsa. Nan mai ma sarki musulmi ya ce matsalar tsaro ba lallai jiya ta wuce shekara ta uku ba, wato tana iya wargajewa ko ta rasa ta. sannan akwai labarin kama jami'an tsaro cikin masu karɓar kuɗin fansa kuma akwai labarin harin da aka kai a jihar plateau da ya hallaka sama da mutum ɗari sai haɗarin jirgin ruwa da ya hallaka matasa 29 a sokoto da ƙurar da ta taso sakamakon takara tsakanin Osinbajo da ubangidansa Tinubu a jami'ar APC. Sai kuma wani bawan Allah da aka karrama shi kan ya mayar da kuɗin da ya tsinta a tasi amma abin ya faru shekara hamsin da ɗaya da suka gabata. Sannan akwai hira da Rabiu da Kadawa wanda ke fitowa da suna Baba Dan Audu a yanzu ko kuma Dila a baya. Sai kuma wani matashi da ya kashe budurwansa ya riƙa kwana daga wata hannu tsawon kwana shida. Waɗannan suna daga cikin labarunmu na cikin gida. a kasashen waje kuma rikicin siyasar pakistan ne ya zama babban labarinmu wanda ya ja kai waje da tsohon firaministan kasar imran khan sannan shebaz sharif ya shigo sai kuma gargadin da rasha ta yi ga kasashen finland da sweden cewa kan su kuskura shiga ƙungiyar nato da kuma na dakatar da horar sojin mali da tarayyar turai ta yi a ɓangaren alajabi kuma wata mata ce da aka tsanci kurangwal ɗin gawarta bayan shekara biyu da rasuwarta a zaune a kan kujera sai kuma Baturken da ya mallaki wayoyin salula ɗaya ɗaya har dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da tara sai kuma wanda ya fasa ƙwarin macizai da ƙadangaru har hamsin da biyu zuwa amurka a cikin tufafinsa ya ɓoye su a tufafinsa idan muka je ɓangaren wasanni kuma mun yi bitar gasar zakarun turai da aka fafata ne wanda a wannan makon ta zo da bazata an cire bayan munich sannan kuma Real Madrid ta tsallake rijiya da baya a hannun Chelsea. Sai kuma taya kungiyar kwallon kafa ta Valencia da mai Chelsea din nan Abramovich yake so ya saya yanzu. Yayin da Ronaldinho ya ce ga alama fa Barcelona tana iya lashe gasar La Liga ta bana. So wayannan su ne wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a wannan mako. An gaida Salihu Makera editan jaridar Aminiya. Kun dai ji. Aminiya na cike da labaran da babu irin su saboda haka kowa ya garza ya sayi tashi jaridar. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio ko ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. shekara biyu babu giran ai da su muka yi ran da ka bar mu da kunci yunwa kar ku damu akwai ran da ka duba wajen azumi baba ba komai ne ran da bawo buɗe baki saur a cikin wahala na ce muku dai ran da bawo. To bari mu rihe shirin da wannan bayani na Farfesa Aliyu Muhammadu Bunza na sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Usmanu Danhodiyo da ke Sokoto. da bayanin asalin tashe da amfanin shi a ƙasar Hausa har ma da ma'anar kalmar tashen ita kanta. Kalmar tashe ta samu asali daga tashi, daga a tashe su suna barci. Wannan tashen ya samu tarihin Bahaushe a cikin watan azumi na Ramadana, wanda ya nuna kenan babban abu ne, don gabanin zuwan musulunci babu wannan tashen. To ina tashe samu asali. Tashe ga dukkanin alamu ga su malamai na al'ada suna ganin tashe ya samu asali daga daular Andalus. can ne musulmin ƙasa suka fi kusan kusanta ga al'adu domin da kiɗin taushi da tashe can suka samu asali. Mm-hmm. Su hanyar suna yi wannan tashen wanzu a tayar da mutane da takaddare domin su tashi su yi sahuru. Har abin ya koma ya koma ga yara wasanni yare ne ake yi na masha da jan hankalin mutane da faranta musu rai da ɗebe musu gajiya da takaici da wahala. Hmm. wannan tashin da musulunci ya zo bahaushe ya kasa musulunci ya kasa a azumi gida uku hmm. goma na marmari goma na tilas goma na murna sallah goma na marmari bahaushe ga bai kamata ma a tashe lokacin ba sai an shiga goma na tilas lokacin da an ka dan fara gajiya da abu hmm. sai a dinga yin wannan tashin ana samu ne fara'a da farin ciki da su kuma suna ba da kyauta da sadaka to muhimmanci wannan tashin shine su yaran suna ƙoƙarin su bayyana halayya da duniyar mutanen lokacin take ciki da za a saurari tashen yaran za a ga mafi yawa maganganu ne manya sun samu cikin baki manyan maganganu ne za ka ji na ta ce ranar nake bani zagin kowa na ce amma malam ka yi dabara mu ne mu ne yakan da suwa za ka malam ka ji bera dan kan nan na ci ku ce min na ci bera nuna duk wani ɓanna take malami da ai ta kaɗan ba ƙyale shi ina ana ana ne ke ina zaki da kaya kishi ya ta kore ni an so annan munin zaman kishi kasar Hausa da kuma na kasan mace ta bari yar wata kore ta gida kiga abubuwa ne aka da mu da yawa wanda kadan za ka ana wasan mace kule kankare da daɗi mace kule kaza ana kaza ana kore a nuna dangantakar bahaushe da wanda ba bahaushe ba da kimar kawo zaman lafiya ba kiga za a dudu abubuwa tashe da yawa kai cikin tashe ana gina ma yara kunya Hmm. ana gina wa yara kokari kwazo ana gina wa yara so gaskiya ana gina wa yara so junansu junansu saboda ka tashi ba dan karamin muhimmanci ke gare shi ba eh. musamman hakan haɗin kan yara so hmm. da daga unguwarsu har zuwa ta unguwa kuma malaman adabi sun gaya mana cewa tashe ne musabbabin samuwar wasu fitattun mawaƙan ƙasar hausa daga waƙoƙin tashe hmm. suka shahara da mata da maza. Don aka tashe wata al'ada ce ta sada zumunci da ƙoƙarin lurar da mutane abubuwan da ake ciki da yadda ya kamata a sukance su don yanzu gashi nan na gwamnati yanayi tana tashi akan bilicin sun ai mamaki zuwa za samu tashi akan ta'addanci nuna mutane ta'addanci ba zai yi ba dole mu zauna lafiya saboda ka yaran nan karatu ne suke mana mai zurfi hmm. malami na cewa ran da nake bani zagin kowa amma malam kai da bara da mutum ya rike bakinsa bai zagi kowa duniya ba da ba a kawo tashin hankalin banditry kasar mm. tashin kalta danci Yawwa, Farfesa gashi ka yi bayanin amfanin tashe a cikin al'ummar Hausawa, amma kuma sai gashi a jihar Kano hukumar 'yan sanda ta hana yin tashe musamman da daddare. Da rana ta ce ƙananan yara za su iya yi, amma saboda dalilan tsaro ta hana yi da daddare. Me za ka ce a kan wannan? Ya shafi al'ada domin ita gwamnatin jihar Kano nan ne cibiyar mafi yawan abubuwan da ake nazari na Hausa. kuma kano na rike da al'adunmu manya-manya amma dai hukuma ta yi kure ta haramta wa yara tashi da dare ai tashin yara ne ke tashi kuma yaran sakon da suke kaiwa ya yi muhimmanci a ɗaure su ana musu shi sannan ba su ne musabbabin ta'addancin ba mu ne da magabata musabbabin ta'addanci ai kokari ma ai amfani da yaran nan suna munin ta'addanci suna muhimmancin haɗin kai da samun walwala musamman ƙasa irin Kano da arziki ke tashi kuma ta suna da arziki ni ana wata nani hmm. da an sa yara ido da sai sun fito da hanyoyin tashen zaman lafiya da yawa kano da ba da su ba Farfesa Aliyu Muhammadu Bunza kenan na sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Usmanu Danhodiyo da ke Sokoto. Ke kika raina halittar Allah ke kika sai cuta da kuɗin ki ‘yan mata ku daina bilicin. Ga abin da bilicin ya min ya cinye mini barin fuska. Da kuma wannan tashe muka kawo karshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed. sai kuma editan Musagir Kano Sale. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.